suna na sai ibrahim wanda aka fi sani da dr pio mai gabatar da microphone champion domin samun damar kada wa mawakan nan ƙuri'a kan kumanta ku je google play store ku saukar da manhajar ask tambaya ku je google play store ku yi sacin ask sai ku rubuta tambaya za mu ga application ɗin ku saukar ku yi rajista ku shiga ku kada ƙuri'a mun gode Yo, I love you, my mama. You are my happiness. I love you, my mama. I love, love you. My mama, I I love love you Yo, I love you my mama ke kadai a duniya ta wallaba kamar ki dole ne na sauki mama ta Kin ka dauki nauyin ciki nine months mama ta Har na zo ga duniyar cikin ya hafi mama ta Kin ka dauki duk wahalhalu cikin kazanta But hakan ba za ya saki ji cikin wahalta Annabin mu ma da kansa ne ya ce mu so uwa Sau uku ya ambace ta kana sai ya sa uba ta kun dole ne na gaida mama ba kamar ta kaso uwa uwa uwa uwa fa ba kamar ta kaso uwa uwa uwa uwa fa ba kamar ta I love you my mama I love love you my mama I love love you BZ Mix Yau na Abba na gudu kamar inda kuka sani ku je Google Play Store ku sauke manhajar sauti da haske 247 a nan ne za ku kalli waƙoƙinmu da bidiyoyin waƙoƙinmu na gode ina godiya a gare ku a yaushe saboda hausawa sukan ce wai yaro ma da rarrafe yakan tashi to mu ma idan kuka ci gaba da tallafa mana kuna zuwa kuna kallon bidiyoyinmu da waƙoƙinmu tabba za mu samu abin da muke so a gare ku kuma za ku samu wanda kuke so a gare mu yau na gode ni ne ku a yaushe